Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. 'yan uwa maza da mata bakinmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wani lokacin inda za ku saurari muhawara da kafar yada labarai na studio kalangu ta shirya mai gabatarwa kuna tare da tila amadu yar jarida ce a kafar yada labarai ta radio nomad fm agadessa abokiyar hulɗar kafar yada labarai ta studio kalangu muhawarar tunatarwa ce wadda za a yada a duk jihohi takwas na ƙasa ta hanyar wata ƙungiyar da ta haɗa gidajen rediyoyi kusan hamsin abokan hulɗar kafar yada labarai ta studio kalangu inda za ku ci gaba da sauraron muhawarorin a kafafen yada labarai na agades a nomad fm da sahara fm ma. maudu'in muhawarar ta yau shine ta ƙaƙa za mu wutar da ruwa masu datti waɗanne irin abubuwa ake bukata don yin wannan aikin kuma kaka za mu yi amfani da su Wannan shirin da ake gabatarwa kai tsaye a fadar mai martaba sarkin abzin makasudin shi shine tare da al'umma da masu ruwa da tsaki wannan fannin don a samu hanyoyin bi don a cima gurin da aka saka a gaba tare da zakulo matakai da kafafen yada labarai abokan hulɗar studio kalangu za su bi don shirya shirin da zai dafawa wajen ganin an kyautata ci gaba na al'umma. Dangance da bukin shekara-shekara na 18 ga watan Disamba na 2016 cewa rayuwa da agadis sokni da ya gabata a shekarar 2016 agadis ta samu an gena mata magudanan ruwa guda tara magudannan ruwan daudan da zai taimakawa wajen wutar da ruwan kazanta da ma ruwan damana musamman ma a wannan lokacin na canjin yanayi da jihar agadis ke samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a shekarar da ta gabata karamar hukumar agadis a cikin aljihunta ta zuba kudade na miliyan bakwai wajen ayyuka da gyare-gyaren magudanar ruwa kuma a wagga shekara karamar hukuma ta zuba miliyan uku na sifa me yasa karamar hukuma agadas ke fuskantar matsala ta rishin magudanar ruwa kamar ko akwai wasu kayayyakin da ba a samu wajen gudanar da aikin waɗanne irin unguwanni ne suka fi fama da matsalar magudanar ruwa waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don magance matsalolin waɗanne irin ƙalubale ne ruwa masu ƙazanta ke haddasawa. Wannan tattaunawar za a gudanar da ita a fadar mai martaba sarkin Abzin. wuri mai ɗimbin tarihi a ƙasar Nijar inda muke fuskantar masallacin Mskini mai ɗimbin tarihi inda abokanan namu su ne akwai Sule Umaru mai kula da sashen tsafta a ma'aikatar magajin garin Agadez Sule barka da zauwa. akwai abdurrahman insar dan kungiyar farar fula a agadas insar barkanka da zuwa barka barka sannan kuma bakuwar mu ta uku akwai lariya isaka ita mazauniyar agadas ce malama lariya barka da isarwa barka barka hajiya To in uwa maza da mata muna muku barka da zawa da ma godiya da karbar goron gayyata da kafar studio Kalangu ta yi muku inda in an duba yanzu da yake lokaci ne na damana al'umma agadis na fuskantar matsaloli na rashin magudanar ruwa yanzu za mu ji ra'ayoyin al'umma agadis ɗaya bayan ɗaya kafin mu shiga gadan-gadan ga tattaunawar tamu. gaskiya agadas dama akwai matsala ta mafitar ruwa bayan akwai ta sai aka samu wanga aikin da ake yi na na sati na ruwa wannan mayan na wannan gaba ɗaya yanzu ruwa ba su fita saboda me mutanen gan suka yi aiki suka kare suka mai da ƙasa ƙasar ba duka take koma cikin cikin ramin ba suke tiyon dama wani katon tiyo ne ba kuma dama kuma halloye sun sa wata ƙasa daban da wannan da aka fiddo sannan a mai da an suka je sabar wurin hakan da tudu muna da matsala graf muke da matsalar ruwa gaskiya in ga gane wani tefe wurin shato nake inda kai rami wannan ruwa ga sunan cin gida ce koma maimakon su fita a'a na waje ma aka ciki suke dawowa kowa gidan shakaran ne sai an ɗauki tukwa ɗaya ruwa in ka fuddo su ma ba na zaka sai ka tene su ka zuba da su in ka zuwa san dawowa za su kai ka ni mu guda muka gani a garsin ga wanda wanda aka yi lokacin Dini san burga nan bakin bakin kaso gabas shi kai ne ka ni mu gani mu wanda shi ban ga wani ka ni ba a garsin ga to gaskiya muna kira gwamnati dan Allah dan annabi mutane ga masu aiki sun kare aiki a ga musu da Allah a sa niveles a yi nivelen wurin yadda yake ruwa su su fita wala haula matsala mu mafita ruwa a garin agaras gaskiya yanzu abu ne da ba a makwatanta shi ba a misalin shi dan wallahi a ruwan jiya ma da aka yi da hannu nake ga maka hira na sharu ruwa daga gida na suka hutu ba hutu wasu ce matsala ba don sun hutu ma ba hanyar tafiya ga yasa na za su in suka hutu ma suna nan koho gidana dan in yanzu ka buka ta koho gidana ma har ga Allah ka tsallaka ruwa ina nan ni dai kusancin tirin biya ni kusan wani makwanci yana yanzu kan ka zo kanan akwai har mun rami an mumu a yanzu ka kai in ka zo koho gidana wallahi gwanda ka ji wani takaramkin ma yadda yake jagab kazamci ko da yaushe da kamar bakin ka ko da yaushe yana na su wurin koho gidana musamman kuma ga damana ta ka hari kusan kullum kullum matsala hanyar ruwa da zai hutu ne. wallahi muna da ita a nan garin nan agars musamman mu wajen mu lunguna lungunan nan ma kiran mu muna roƙo ga manya ga shugabanni al'umma ta meri wanda suke su ne yaunin haka nan da su yi kokari su kwatanta daidai aiki ne da muka ɗauke su matsayin su na manyan mu su yi kokari su mu hanyoyin hoton ruwa a lokacin da nan da ta zo ma Allah ya sa mu ƙari ta lafiya Allah ya sa mu ta lafiya To malamai maza da mata kun da shi ra'ayoyin al'umma a gare su danganci da waɗannan matsalolin na magudanan ruwa. Za mu soma hirar tamu da Malam Sule Umaru. Matsayinka na wanda shike kula da sashen tsafta a ma'aikatar magajin garin su muke son mu ji ka faɗa mana kamar menene ma aikin wannan sashen naku. To, eh, salamu alaikum. Lallai aikinmu na fannin tsafta shine na gyaran gari na farko na biyu kwashe eh, shara wadda duke cikin maye-mayen jibji ko takaram kuma eh, gyara hanyoyin ruwa tunda yanzu eh, damana da ta matso delegation special american agadas suka ɗauki mataki na farko aka yi program tsari na eh, gyara hanyoyin ruwa muka muka yashe gotoci na farko gota wannan taroci muka yashe ta sau biyu bayan wannan muka zo gota wannan ta bayan eh, bayan otar da layar ta kusan eh, biran guragu ita ma muka bude ta aka yashe ta da cike take tab ruwa baya bi ita ma muka yashe ta sannan muka komo cikin degi nan ma aka da eh, lakar da kenan don a samu ruwa su samu su wuce gani ko wannan aiki duk mun shi kuma bayan wannan eh, muka duba tun da gulbi wannan azar madaran na cikin gari duk salte gare shi nan ne kowa yake mafi yawan mutane suke zuwa suke zub da shara suke yin kashi cikin shi shi ma eh, mary ta hiddo babban kokari tare da ban hannun Eh, societe civil kamar wa'anda ke kama mata su ne ƙungiyoyi da ƙungiyoyi da association da wa'anda suke komite na shara wa'anda ita merin ta kafa su da kanta to aka huddo su suka dukuwa ga aiki aka share wannan gulbi kuma eh, duk sharar da ke ciki wadda ta yawa kuma aka gama da jirgi da motoci a kwashi kenan wannan gulbi ga yanzu Eh, tsabtatacce ne in ruwa ya zo babu wata matsala inda ruwa za su koma cikin gari za su tahiya yadda ya kamata bayan wannan eh, akwai abin da ya shahi gyaran hanyoyi shi ma an yi tsari wanda aka fidda kudi mararan daga fidda shara da tsabtacewa da cuku na wurare wanda ke da ramuna wajen miliyan 23 tun daga cikin azumi har zawa yanzu ko aka aka fidda amma kashe su bisa ga tsarin wannan kenan mun fara cikon wurare kuma an fara eh, <coughs> yin tranche kamar a karta wuri inda ruwa sun kwanta masu tahi an fara wannan aiki ba ida ba jirgin mai samu dan muskila ana cikin gyaran shi ita ce wannan ne nivelas garadan wanda ke gyara hanya gane ko kenan wannan program akwai shi lalle aikin ma inda ya yi muhimmanci da in an yi ruwan in an yi ruwan an ga inda ya bada ya bada himma so inda ruwan suka kwanta nan in aka zo an san gyaran da za yi wannan program muna cikin shi in allah rahama sai damana ta wuce ba mu zauna ba muna sa ido bisa gare shi ko ba gaskiya ba sannan eh, bayan wannan abin da ya shahi aikinmu na service mu lalle muna da karamcin eh, ma'aikata muna da karamcin ma'aikata saboda garin agadas ya girma ba kamar da ba kasan agadas miyarsa ta samu matsala ga yanzu a da ba a ruwa da yawa duka ruwa so uku ne ake cikin watan ut ko ba a ɗauki su ta agadas ba kamar zaman babban birni wanda za a mishi eh, realization na abubuwa da yawa to sai gashi bisa ga canji yanayi a agadas ta canza agadas ta girma kenan yanzu dole ta samu matsaloli irin wannan gani ko saboda kanivo eh, eh, da kin da ke da kwai sun ma agadas kaɗan gani ko kenan magana da wa'annan mutane suka faɗi lalle gaskiya ne kuma eh, wannan ramuna da aka zo ana sa tiyina lalle hanyoyi sun ɓaci mutane na magana daidai ne amma su iya gane abu ne na farko wanda yake eh, abin albishir ne ga jama'a agadas wannan tina da ake sawa don a faɗaɗa rezo na ruwan sha ga unguwanni kenan wanda duk ya gina ramin gwalolo bisa bisa wannan eh, rezo nasu dole sai an bige shi in aka bige ma wani sai ya ce sai an biya shi ka gani sai an komo mu meri bisa ga wannan matsala kuma bayan haka mutane suka yi ta yin rumfuna kuma eh, eh, wurin masallatayya kuma aka yi ta ƙara fili ana yin bangwaye da, rumfa ka gane ko to wa'annan ma'aikata in suka zo kamar inda ke da masallaci dole sai an komo annahi malamai na a sasanta a san ya za a yi ka a kashe mutum eh, abu ya zama problem a ce an kashe masallaci ka gane ko to duk wannan abubuwa su suka kawo cikas abin bai kare ba mary ta sa ido ga haka nan ta gani akwai matsala na hanyoyi na gyaran hanyoyi sun kiraye kungiyar eh, wadda aka ba yaunin aikin ko an kiraye su an gaya musu da wannan matsala suka ce babu laifi suka ce babu laifi za su gyara suka ce amma abin da ya shahi eh, pave ko kwalta wadda aka yi ko kenan inda suka bata za su nemo masu gyara bisa gare shi sai suka ɗauki ƙungiya uku suka sa ita take share kwalta da pave suna hiddo fuska su in ya so a kwashe wannan ƙasa sai kuma suka ce to yanzu wannan ƙasa wurin da suka hudo kamar inda ke da kwai duwatsu mary ta ce suna iya ana iya ɗauka wannan ƙasa a yi cuko ga ita ta unguwanni wurare inda ruwa ke kwanci suka ce a babu lahi to bisa ga wannan ma an fara ɗauka ana ciccikawa gane ko to amma su yawa gare ta to madalla malam sule kamar yanzu akan ce kowane allazi da nashi amanu duk aiki na duniya da ake yi yana da bukatu na kayan yin shi kamar daga bangaren ku e, sashen naku na aikin tsabtace garin agaris waɗanne irin kaya ne kuke bukata don ganin kun yi aikin ku lafiya to lalle muna bukatar kaya masu mahimmanci saboda kamar meri ta agadas da ke agadas babbar kominci ko ta kamata mary tana da eh, eh, niveles wannan jirgi wanda ke gyara hanya ya kasance mary tana da bil ya kasance mary tana da sharjar sharjar ko ba gaskiya ba eh, mary tana da fokilan ma na gina maimakon a zangi ɗauko wasu kaya haya ga ga ɗan kasuwa in mary tana da su ko mai ne za a sa a yi wannan aiki ko ba gaskiya ba to amma sai kasance ga yanzu mary tana da bukatar kaya tana da bukatar kaya na aiki yanzu tana da abin da ke gare ta fuske muna da jirgi babba da karami wanda su na kwasa ƙasa ne na kwasa shara ne su zuba da muna da motoci mota uku akwai mota biyu suna cikin suna basa duwatsu sun lalace ko ba gaskiya ba kenan Eh, wannan su ba eh, eh, da kwai su dai amma ba su aiki wanda ke gare mu uku ne da jirgi biyu gane ko kenan aikin babba ne ya mana yawa kenan dole in mun hito sai mer ya ɗauki haya an ɗauki hayan motoci da haya wani jirgi don a kara mana aiki a kara mana aiki ya yi kyau a gani to wajen fannin haya meri na kashe kuɗi da yawa a gani tunda mota in ka ɗauke ta Eh, <coughs> sai ka kashe wajen jika saba'in ko rana ko jika goma ya tara ko jika tamanin sarifan da irin motar da aka dauko ka gani in kai kwana wata guda ko sati biyu ya ka ganta eh, kudin ba kaɗan ba ne kuma kau shi ne muka aikata in ka ɗauko haye jirgi wani jirgin jika ɗari uku ake haye shi a wuni ko kenan kaga in ka ɗauko shi yan muka kwana goma kaga nawa za a kashe eh, to mutane su iya ganewa da meri tana yin bakin kokarinta amma saboda eh, kananta kayan aiki dole sai ta ɗauko haya hayan nan kuma ita ke ci mata kuɗi inda babu wannan haya ko da aikin da za a yi cikin kwana kaɗan sai a yi maza maza a tsabtace gari a ga hasken shi babu wata babu wani abin da za a ci ba aikata ba to kama waɗanne irin ayyuka ne na zahiri mutanen ku ke yi na ganin cewa sun share hawayen al'umma agaris a wannan fannin na tsabtace ganin agaris da ma mai magudanar ruwa ma da lakin soso mai da ke mana kaikai eh, ayyukan da muke na yanzu muna eh, eh, muna waye kan jama'a agadas don su kula da fannin tsabta tsabta ita ce rayuwar gari ita ce rayuwar kowa na ɗaya kenan muna wannan waye kai ta kafofin labaru ta baki da baki ta gida da gida na biyu muna fuddo kungiyoyin nan masu kama ma meri komite da salibirite wannan masu shara meri ta kafa su kowace unguwa ko meri na gayyata su su zo su fuddo mutane a zo a share wurare wanda suke da kazamta gane ko shine wannan aikin muke ta yi kwanan gama a yau kin ga da kike gani eh, eh, eh, mary ta mobilizan mutum ya hidubu saboda kowane bangare an bashi an bashi incin ya hiddo mutum goma goma a gani a sosasan ce ta hiddo mutum goma tambara ce ta hiddo mutum goma komite ne ya hiddo mutum goma yau aka fara za su yi kwana biyu in suka yi yau suka yi gobe kuma wani sati kuma su koma su yi kenan an nemi haɗin kan mutane kan mutanen agadas su dukuwa bisa ga tsabta bare kuma yanzu za mu fuskanta eh, wata sallah ta dashen itatuwa sallar dashen itatuwa bana agadas za a tana yawa shugaban ƙasa ya zo ka bisa ga wannan an ba da albishir ga jama'a an ce kuma kowa ya dukufa ya kama ma meri ya kama ma juna a tsabtace gari gaba daya lalle meri ta do'an na mutane kuma tana ba su wani dan eh, abin sayan sabuni wanda za su taya da shi idan ka kare aiki ka gani ana iya sallama ka kowace rana ɗari uku uku to mm, madalla malam mm, malam sule umaru mun gode kwarai malam insar abdurrahman kana ɗaya daga cikin shika-shikan ƙungiyoyin fararen hula a jihar agadis ka ji dai tun farkon muhawarar dai maudu'in namu na wannan lokacin wace irin rawa ce kamar daga bangaren ku kungiyoyin fararen fula kuke taka wajen ganin an tsabtace garin agadis to <clears throat> kamar mu cikin abin da muke kama in kuna tunaye eh, bara ko bara za a ce ko bara waccan akwai activity wanda muke kama duk shak dimash duk dimash volontariya ne muke yi na share gari sai mu nemi kamar ko opital ko mu nemi babbar hanya sai dimash sai mu yi shi volontariya ne shi wannan da muka hiddo shi saboda sake mentalite me ake ce mentalite da hausa kamar a canza ma mutane eh, ra'ayi ra'ayi bisa ga tsabta paske volontaire ne ba mu son komi ba sa kai ne eh, kuma in ka zo ma muna yi akwai wanda suke tsaya su ce su ba mu kuɗin gayya mu ce a ya sab ya minti biyar paske mun gane da tsabta ba meri kaɗai ba ba aikin meri ba kaɗai ba aikin duka mutanen gari ne yau kuna gani in kuka ga gidaje fas a fas gida biyu suka gamu za ka ga ana hiddo har tuwo na cikin tsoho tukunya sai a zuba shi bisa hanya mutane suna yin abin da suka ga dama ka gane eh donc mu da kanmu talakawa muna da problem parce que ba mu kulawa ba mu kulawa shara ma in muka yi ta sai mu hiddo ta mu diba an babu kowa sai mu zuba ta bakin hanya donc wannan abu duka ya kamata in an san mai kaya a bisan in an san barawa a bisan mai kaya kenan lahiba na meri kadai bane bisa ga abin ga don kuma al'umma ma na da layi eh muna muna cikin dan saboda al'umma wani bi bata gane bane me muna cikin ta muna sensibilisation muna waye musu kai kamar yaya ya kamata a yi menene ya kamata mu ma ta mu gudunmuwa kamar an tanki dan gari wacce gudunmuwa ce zaka kawo wa kai ma ta gyaran garinka que meri ita kadai ba ta iyawa donc shi muke nan muna yi To a ganin ka Malam Insar me yasa garin Agris ke fuskantar wannan matsala ta rashin magudanar ruwa? A yau matsala kin riga kin gaye ta. Babu kwalbati ko guda tunda aka yi agada su ba ta mata kwalbati ba. Yanzu da aka zo aka yi guda tara suka ci zamanin sokani ko. To guda tara yanzu a kin meri sun ce sun sun yi ibakiyan uku. Tsoron guda shidda. Kuma agada su kudi da take. Babban gari ne. Masha Allah. kenan abin da duk ya kamata wanga gudun ruwa na damana ruwa su bar su damuwar talakawa kawai kwalbati ne kwalbati ne kamata da yau ya kamata a yi mata kwalbati ta fice ƙauyen nan da take kun gane ko kenan kwalbatin nan shine za a dibawa a ga yadda za a yi tunda agadas ba wa a ce babu mu da za a yi ma agadas kwalbati tunda agadas ba abinda bata ba Nijar ba ko kenan vraiment ya kamata a ce yau al'umma agadas ya kamata a yi mata kwalbati paske ba wa duk damana duk damana abu ya zan matsala kuma ban da ma damana cikin ma ba lokacin damana ba wanga ruwan gwalolo suke ruwan wanga eh, na gwalolo na musulunsu na wanka da na abin sun zama mana aiki paske mutane wani bi wagga motocin gada masu vidanje ma mutum ba ya kira wuta minu 23 za ga mutum ya hiddo maka gwalolo cikin anguwa wari ya tashi kama cuta ce ga tanan ana expose mutane kawai dai dan dai ana zamne an saba ana abin ga mai ciwo ne ake sakan ma juna donc euh, vraiment ya kamata a yi mana kwalbati cikin agadis ga to madalla malam isar mun gode za mu sake koma gare ka sulai umaru matsayinka na mai kula da tsafta da kuma hasken gari kamar za a iya cewa kamar rashin kwarewa ne a fannin aikin ke kawo tsaiko wajen tafiyar da aikin na tsaftace gari ko kuma ina ne matsala take to ba rashin kwarewa eh, ne ba ba rashin kwarewa ne ba saboda mai shi kin san abin da ya shahi fannin tsabta sai an samu eh, ban hannun kowa da kowa matsala kamar yadda aboki na faɗi akwai jahilci da yawa ga mutane shi ko aka ce jahili matacce ne ko da yana da rai saboda zai aikata abu wanda zai cuta mishi ko ba gaskiya ba tunda muda da market market wanda wurin fannin sensibilization in ka gwada mutum sai ma ya nuna cewa da shi kake ka gani ya zo daidai da abin da yake aikatawa mhm. wannan mun sha ganin haka nan a koma wajen fannin eh, ruwan gololo da ake zance wajen fannin ruwan gwalolo mary ta yi eh, eh, eh, sau da ƙafa guda saboda aka keɓe wuri inda motocin gwalolo da gabas suke zubdawa gabas kinnan da suke zubda ita kuma agadas wuri ne wanda yake iska ake da yawa kenan abin nan da suke zubda sai yana kwasawa yana komawa cikin gari kenan yana kawo matsala ga jama'a sai mary ta nemi wuri wancan mayar wanda eh, ya sauka shi ne ya keɓe wuri wanda 'yan gwalolo motocin gwalolo duk wanda suka ɗauka suke kaiwa a can a can wurin sai aka mashi tsari aka yi fano biyu da na izini da na baka izinin ka zauda da na hana ka gane ku saboda in wani wuri ya cika sai a gusa ga wani wuri tunda wuri yana da fadi ya kai fadin eka eh, goma tara da takwas aka mishi digide kamar santa da bandaji ne ruwan aka zuba su bushiya suke eh, eh, ta fannin zahin rana ko ta fannin zahin rana ruwan suke bushiya kuma ƙasa na shanyewa gani ko amma wannan wuri an yi shi provisoire ne kamar an dai yi shi dai ne ba na dindindin ne ba tunda in Allah sa eh, na wucin gadi ne Allah sa aka ta samu santar na tarattamankin oiz e wannan wuri barin shi za kuma shi ma wo santarkin mary ta bada da wurin yana can jira ake a samu a samu finansaman ya so a dukuha ga aikin shi yadda za a yi shi gane ko eh, mary ta yi fa guda ta sau da kafa guda sannan eh, abin da ya shahi eh, ruwan gwalolo kuma hallau wa'annan masu tanunna da ke kwalhon mu mutane lalle suna da amfaninsu saboda kamar aka ɗauko centerville inda ke da ƙananan hanyoyi sai su ke iya shiga su kwalhe gwalalo gane ko suna da amfaninsu suna da matsalarsu ko ba ka inda muka ce musu su zubda can abba su zuwa sai su zanki zubda eh, kamar da dare suke kwalwa sai su zanki zubda bisa tituna ko wurin gidajen mutane to nan ne matsalarsu amma sun kawo sun kawo Eh, eh, eh, ragowa mutane kuma suna amfani da su kuma suna suma suna shahe mutane hawa saboda wanda ke da 'yan kuɗi kaɗan sai su kwalhe mishi daidai kuɗin shi ko ba gaskiya tun da baka da ƙarfin kuɗin mota su suna kwalhe muka to amma hallau akwai matsala saboda mi matsala na hallau kamar yadda abokina ce akwai gidajen da ba su kiran mai tanan ba su kiran mai motar sai su kwalhe ga titi suna cuta ma makwabtansu suna cuta ma 'yan gari gaba daya tunda duk wanda ya wuce ya bata mota shi ko ya bata kawo shi ko bata rigar shi tunda baka san abin da zai hodi ba tun tana yawa ya zagi ya ce Allah ya sa ko kuma ya bar kama ya ai magana ce ko ba gaskiya ba kenan bisa ga wannan muna jan hankalin mutane kamar yadda dan na hodi muna waye kan mutane dan su eh, su maido su wajen matsalan nan miyar tabi'a da ake ta zubda ruwan gwalolo wannan dai ita ce babban matsala da agarza ta fuskanta amma abin da ya shahi shara da dama-dama saboda duk wuraren da meri ta keɓe wanda ake zuba shara yanzu mutane suna respectan shi suna mai da himma in sun ɗauko su in suka ba mai ina shara shi kuma can zai kai ko ba gaskiya ba kenan a da babu masu ina shara shara an ka zo cikin gidaje dinkimi take cikin gida tare amma yanzu babu ita kenan nan wajen an samu eh, ci gaba ko ba gaskiya ba wajen fannin eh, tsabta da abin da shayi shara wannan deshe solid da sauki matsala ta wajen gwaloloci to madalla malam sulim za mu isa gare ki malama lariya isa ka kina ɗaya daga cikin mazauna garin agades kan muke son mu ji matsayinki na mazauniya garin agades shin waɗanne irin waɗanne unguwanni ne nake ganin eh, matsalolin sun kafi shafa To, salamu alaikum. Eh, mu dai yanzu dai mun saurari jawabin malamin wannan namu na Meri, Malam Suleiman. Mun shi jawabin mu bisa kan magudanar ruwa da bisa kan tsabta a cikin agalas da bisa kan haraka eh, gwalolo da sauransu. To, gaskiya mun gamsu da abin da ya ce mu, amma dai akwai saura. meri ba ta yi ba aikin duka wanda za a ce an gamsu da shi dukan shi a san fursa ne matsala yanzu da ta yi rage shine magudanar ruwa kamar yadda kuka ce matsalolin da ake fuskanta a cikin eh, yanzu sezon kin wannan tamu ta ruwa kenan wannan magudanar ruwan su ne ya kamata meri sun ce suna da magudanar ruwa da uku da suka hidda musu datti da sauransu duka an huda musu to magudanar ruwan nan uku ba su isa agar su bunƙasa take agar su girma take kuma ko ina da ko ina akwai unguwannin da ruwa sun yi kwanci kama misali unguwar ta in muka ɗoka misali unguwar tawayen sarki ita ce ma babban matsala da unguwar sabon gari da kuma hallau unguwar tadras ita ma duka wannan unguwoyi suna da matsala kenan wannan unguwoyi ya kamata a yi meri ta yi ta huskanta matsalolinsu ta yi sibilansu kamar me ake ce sibile da hausa kamar ta dai rajistan su haka ta san unguwa na wani ta duba su ne manya-manyan matsaloli a zamanin gana mu na na hadari da abu kamar yadda dan uwana ya ce a da a da agarsu ba a ruwa ba mu da eh, sunan shi eh, ruwa masu yawa muna da matsalar ruwa garsu da ba a mu ruwa yake ka mutane ba a hango ba da wannan matsala yanzu ne da allah ya kawo mu wannan canjin yanayi ana ruwa ta tabarkalla masha allah yanzu shi ne ya sa muke fuskantar wannan matsala kenan ya kamata meri ita ma ta yi sonje a dakin da ba mu samun ruwa kenan matsala dai wannan ba mu huskance ta ba amma yanzu da ake samun ruwa ya kamata meri ita ma ta duba a cikin wannan yanayi ita ma ta yi abin da eh, al'umma agadas za ta yi horin ciki ta samu wannan ruwan da suke taruwa a samu da ikon allah kuma da yardar shi a samu a samu mutane su zuciyoyinsu su yi sanyi to da har yanzu matsayinki na mazauniya garin agaris kamar dangance da batutuwa na magudanan ruwa haka waɗanne irin batutuwa kike ji masu kyau da marasa kyau Eto to batutuwa masu kyau dai a bisa kan wannan fanni gaskiya mutane ba su ci akwai batutuwa masu kyau sai dai mara kyau <laughs> eh sai dai mara kyau parce par exemple yanzu dan eh, uwanmu ya ce mu ana na ana sa tiyika tiyikan nan c'est vrai abin da ya faɗi tiyikan nan unhwanin jama'a ne unhwanin al'umma ne kuma wani kote wannan sa tiyikan nan kuma suna da kama al'umma matsala menene matsalar da suke kama al'umma shine kamar yanzu wannan eh, laka da suka maida cikin suka rihe tiyika lakan nan wannan ruwa da suke taruwa da a nan wurin bisa pave ko wani abu su wuce yanzu wannan ruwa cikin gidajen mutane suke komawa kuma wannan eh, mai sunan shi wannan lakar da suke doka wata rana su je su yi rambliyan inda ruwa ke kwanci haka shi ma duka na gani sai in solution ce kuma ba solution ba ce me yasa parce in aka cika wannan wuri in ruwan suka zo dole wannan wurin zaman su ne ruwan nan kenan in suka zo cikin gidaje za su shiga oliyo su ce su bi hanya su ta yi kwantarar cikin gidaje za su komawa kun ga shi ma ai matsala ce eh to haka nan da nake so kwatanta to madala malama lariya sai mu sake koma gare ka malam sule umaru kamar ta kaka ne kuke adana kayayyakin ku na aikin tsafta to kayayyakin mu eh, yadda muke adana su ga yanzu dai eh, an samu an dauki mataki deja Eh, meri wannan ga tsawon delegation special wannan ta yanzu eh, an bude garage an bude garaji an dauki eh, chef de garage wanda ke kula da gyaran wa'annan kayaki na ɗaya kenan kuma akwai charge de material wa'anda duk kayaki wanda suka shahi fannin mm, tsabta kuma mace ce ita take kula da adana su ko nawa ke da kwai eh, za ta ƙilga su kuma a sa su cikin mangaza a adana gane ko adana da ake in aiki ya tashi su muke hitawa da su ana aiki da su in kuma 'yan komite ko association ko wani societe civil suna da wani aiki kuma sai su zo su yi bon ga meri a ba su kayan aiki in sun yi aiki kuma su maida to matsalar da ake samu wasu an ba su ba su maida shi kawai yau kayan meri na jama'a ne kenan ka ɗauke su ka ƙi mai da ka ci haƙƙin jama'a kai ribin wayo ne kai a'a wata ran kuma komawa za ka ce kana so in aka hana ka kuma ranar abu ba za ka ji daɗi ba kuma abu ya zama matsala mhm. ba gaskiya To waɗannan kayan da ma mutanen da eh, ke gudanar da ayyukan shara da tsabta a nan eh, sashen naku na ma'aikatar magajin garin agas za a iya cewa sun ishe ku don ganin kun cima burinku na tsabtace gari da ma haskaka garin. Matsalar isa ba sai isa ba, saboda muna bukatar meri a dafa muta ko mai hannu da shuni ko ɗan kasuwa shi ne mai hannu da shuni na ƙasa ko na cikin ƙasa. ya kasance su kama ma junansu ko ba gaskiya ba to matsalar da ake samu sai wani bature ya zo daga wata kasa ya zo shi zai zawa ya taimaka muka alhali 'yan kasa suna kallo ba su kama ma junansu ka gani can su kuma da suka zo kudin da baka san ba daga inda su tana yiwa ta harajin su ne aka ɗauko su kai ma nan kana biyan harajin kuma kana da eh, hali kuma ba ka taimaka ma junanka ka gani haka nan bai yi ba meri tana bukata a taimaka mata da kayan aiki ta fannin gwamnati ne ta fannin masu hannu da shuni ta fannin 'yan kasuwa ne ko ta fannin bonu volunteer wanda yake da eh, zuciya mai kyau ta taimako ko abin da ya yi karhi yana iya kama meri meri in ta adana don jama'a ne take zaune an yi kafa ta ne saboda jama'a ko kuma jama'a suka kafa wannan mutane wanda ke jeranta kenan ka <coughs> duke jama'a ce za a adana in ka kawo dan jama'a ka kawo ko in aka adana kuma da ita za a ma jama'a aiki ko ba gaskiya ba kenan meri tana buƙatar kayan aiki kayan aiki ba su isa ba ko ba eh da mutane da kansu saboda mi in kayan aiki suka isa dole mutane neman su a ko don su kama ko eh amma ana buƙatar mutane kwararri miye kwararri kuma sai an yi horon su ko ba gaskiya ba tunda wani sai ka kawo shiga aikin bai san aikin ba dole sai an kashe kudi an yi horon shi an gwada mishi da ya san aikin ko ba gaskiya ba eh. to ko kuna da abokan hulɗar da ke taimaka muku wajen yin wannan aiki na tsabta kamar misali bangaren al'umma da ma fararen fula lalle muna da abokan hulɗa akwai abokan hulɗa su ne association su ne tambarai su ne masu unguwanni su ne eh, al'umma 'yan kwamiti matasa da mata saboda gaskiya ga yanzu abin da ya shafi fannin gyaran gari tsabta ko jama'a duka na agada sun maido hankalinsu sun maido himmasu bisa ga fannin tsabta saboda a da an ɗauki ba aiki ne mm, kayan wari ba mu cikin shi amma yanzu an maida ta sana'a ko ba gaskiya ba yanzu wa'anga Eh, matasan da ke ina shara ina shara inda 'yan gari ne suke yi da yanzu ba da an ci gaba da yawa to sai kasance baki wanda ke zauwa ko 'yan neman kudi suke 'yan cirani suke ne ke wannan aikin matasa na cikin gari ba sa yi ka gani to su ko wallahi zan gaya miki kin san wannan abu ne ga ne ba jeyo ba akwai wanda dan ina shara gabana ya zo da zungume mai jikash ya zazzage kuɗi wurin mai shago aka kilga mishi jika 663 daga ina shara dala 20 dala 40 kin wannan ya tattara su ya aika ma uwayen shi suka sa mishi shanu to in yaran agadas ne ya samu ba agadas ba zai kashe su kuma agadas zai bude sana'a hmm, to muna jan hankalin matasa na agadas kasu rena sana'a kowace iri ce eh da kwai tsari nan gaba da za a yi shi shine ake ce ma GVD GVD gestion et valorisation des déchets kenan yadda za a tattala shara kuma ta zamanto mai amfani ga jama'a ko tsarin nan in ba dan corona ba ta tsaye da yanzu da yanzu mun ci wata hudu da yin shi gani ko tsarin nan kamar yanzu jibjin da ke da kwai wanda suke eh, meri ta ta autorize ta ce a zanga zub da shara a nan ko wannan jibaje za su zamanto kamar ma babu su menene za a gina wurare wanda shara da tazo da tazo ma an kwakwance ta an fudda mata ƙasa an fudda mata eh, eh, eh, wanda zai zama taki an fudda mata leda abin da duk za a sarrafa shi daga nan an ɗauke shi sai a kai shi ga santir wanda zai sarrafa shara gani akwai santir wanda yake taki ne kawai zai kenan aka zazzage shara na aka fudda mata ƙasa takin nan wanda yake za a sarrafa shi ya zama taki sai a kai shiga wancan santir za a yi taki wanda za a saida ma eh, masu noma gane ko bayan wannan abin da ya shafi fannin leda da karto da leda mai tauri irin ta budo ko akwai santir wanda za a kai can zai sarrafa ledan nan a yi birgi da ita a yi pave da ita kuma a yi kun gane ko a yi kuma a saida ta wani wuri inda za ta amfani kenan matasa za su samun aikin yi ko kowa zai sa hannun shi za ku ga shara ta rage garin agadas mafi yawa da muka yi characterization muka kwangwance shara agadas shara agadas mafi yawa ƙasa ce kishi 63 na shara agadas ƙasa ce ƙasar nan kuma daga cikin gidaje take zawa da iska da ke zawa ka gane ko kenan nan ma muka ce to mi za a yi tunda ƙasa ta yawa kenan mu waye mu mata kai tunda su ke shara cikin gidaje ko ya kasance su zanki amfani da tame akwai tame mi yi prototype kin shi mi yi kin irin shi wanda aka zanki rarraba gidaje wasu sun samu wasu ba samu ba to wasu sun gane yanzu shara ko da za ta hawa ba ta da nauyi in ka shi shara mai nauyi ƙasa ta yawa amma ƙasa ta mai ka shi daga cikin gida kenan ko da za a kai shara cikin eh, takarar ba ta nauyi kuma ba ta cika eh, gidan share da gauga. To Madalla Malam Sule Umar yanzu sai mu kuma gare ki Lariya Isaka a ƙarshe menene waɗanne irin hanyoyi ne ya kamata a don ganin an magance matsalolin rashin magudanar ruwa a cikin garin Agadis? To hanyoyi guda ɗaya ne hanya guda ɗaya ce zan ce a gina su kawai magudanin ruwa a gina magudanin ruwa kuma vraiment a kula a yi kula da sensibilisation menene da waye kai wurin al'umma bisa kan su bar zubdo ruwa kamar yadda suke so kamar wani ruwan dattinsu wani ruwan gwalalansu wani wane ne parce que profite suke wata rana da ruwan damuna. eh da ruwan damina da sun ga an fara ruwan damina sai a ce hayya hayya a ɗauko ruwan gwalolo a zubda su gamu da ruwan damina kun ga shi ma matsala ce duka wannan matsala wannan problem ya kamata a ce meri ta yi ba da ta waye kai bisa kan haka nan kuma ta gida magwani yanzu da akwai magudanin ruwa a cikin gari kun ga wannan ruwan gwalala ba ya kawo matsala ba duk wanda ya ɗauki abin shi kamar yadda malam suleiman ya ce wannan masu ɗoka ruwa na cikin tanu tanu da daddare sun ta yi akwai magudanin ruwa kawai su je su zuba kuma shi wancan ruwa wanda yake ma bi yana wucewa ruwan eh, ruwan sama in suka gama shi da wannan ina za a cikin gota za a kenan baya zuwa wuri guda ya taru inda zai haddasa ma jama'a ciwace-ciwace iri-iri. to madalla malama lariya malam sule me za ka ce a ƙarshe mafita wannan matsala ta rishin magudanar ruwa a ƙarshe mafita wannan eh, matsala ta ruwa shine yin shema director shi ma direktar shi ne ya ɗauki plan na man gaba ɗaya na gari da gare shi ake ake eh, abin ga ake konektan duwani wani tiyo wanda ya shahi ruwan gwalolo ne ruwan damana ne sai su fita bayan gari gaba daya shi ne eh, bisa gare shi an fara wani dan abin ga nazari kaɗan shine aka fara cikin centerville aka sa tiyina aka yi ramuna eh, ruwan wanke-wankensu da ruwan gulolonsu na cikin gida da wasu ba su da eh, ba su da abin ga riyoji ba su da fas wanda inda suke kenan ruwan nan na wanka sai suna biyowa ta tiyina nan suna gamuwa ga fas guda yaso ana kwalhiya mm, kamar wanda eh, adda a bayan tsoho obital bayan tsoho obital da epi mm, perdu da nan cikin centerville in kika ɗauka unguwar bayi suna da regar kama guda tara gane ko kenan in ka shiga yanzu unguwar bayi ba ka ga ruwan kazamta sai wani wuri inda wa'annan mutane masu taurin kai sun ki su bar wannan zubdawa wacce suka yi su ba su iya ba da kudi a kwashi nan ne babban matsala to madalla malam suleiman gode sai mu kuma gare ka malam insar za ka ce kai ma a ƙarshe bon a ƙarshe eh, kira dai muke ga al'umma dai ah, kala a gaji gari wanga garinmu ne wani ba ya zauwa ya gyara mana gari mu ne za mu gyara garinmu don ka kenan wanga ɗan ƙoƙarin da aka samu meri tana ɗanyi ya kamata a ɗan kama mata ruwan gwalolo ba abin zubda ba ne bisa hanya paske cuta ce kana cuta ma yan uwanka kuma mata wanga masu wanke wanke cikin gida wani kamzo wani menene sai su zo su zubda bakin kofar gida su ne masu ke yin falaka dokin in ka zo sai ka tarro anguwa ta cabki akwai anguwar da tun da muka santa kullun cabke take kuma menene masu gidajen ne ya kamata meri ta yi responsabilizan masu anguwa paske masu anguwa su ne ya kamata a yi responsabilize su ne idanu kenan sun ga irin wannan abu su ne ya kamata su maganta in kuma mutum ya ta wurin kai su kai karan shiga meri sai kwamsa hakan gani ake bayi a gyara gari hakan ga ba a magana babu magabata babu magantawa ba to madalla malamai maza da mata malam insara abdurrahman na kungiyar farar fula sulai umaru kana eh, mai kula da sashen da ke kula da tsabta eh, malama lariya isaka kina ɗaya daga cikin mazauniya garin agadis muna godiya da amsa goron gayyatar da studio kalangu ya muku kuma kuka amshi kira sai mu ce muku mun gode allah ya bar zumunci hirar da muka yi tare da ku mun ji daɗi sosai kuma allah ubangiji ya sanya waɗanda za su saurari su amfana da hirar da muka yi.